saboda mutanen ga da an ka 'yan shan jini tsoron mutane a kai mm. shi ya ba ni zuwa ko ina akwai lokacin da mun kai wallahi mu kwana uku ba mu ci komi ba sai in dai na ibi ruwa su ko in sun hita wanda ya ga Allah ya ba su ansa yan ba su samu ba kuma mu yi haƙuri mu kwanta haka nan sunana ba muhammed. a waɗannan yare da muke gani ya eh. kuke da su ba. diyana ne ina mahaifinsu mahaifinsu ya rasu tuna ga gane isko kun yi tagumi mi ka faruwa to abin ka faruwa dai ga daure ina da jari ina sai da kuli-kuli da mai to yanzu kuma man canya jallon kuma ba ni da abin da zani ba su dama jarin bai da yawa ne ko kuma ya wani bai da yawa an dubu ishirin ne wani tallafi ne an ka taba bani shine ne rika ina yi an yi shekara nawa to gaskiya ba a shekara guda da shi ba mu shi ba mm. insha Allah to wurin mi jarin ya kare wurin sayan abinci mm. yanzu kamar da wacce irin sana'ar wacce irin sana'a kinka ya to na iya kuli na iya gumin shinkafa kuma duk kina yin su a nan gida Allahu in Allah yarda in yanzu na samu jari ina rikawa in yi to yanzu ko ka samu abincin da kuka ci to in Allah ya ba mun ka na sama ni hita na te inda ni sani ne an kaɗan samu ɗari biyar dubu guda su ne na kamaleji da su to yanzu kuma abin da ya hana mu in hita ba ni zuwa ko ina saboda mutanen ga da an 'yan shan jini tsoron mutane a kai mm. shi ya sa ba ni zuwa ko ina akwai lokacin da mun kai wallahi mu kwana uku ba mu ci komi ba sai in dai na ibi ruwa su ko in sun hita wanda ya ga Allah ya ba su ansa yan ba su samu ba kuma mu yi haƙuri mu kwanta haka nan a yau kun ci abinci yau na ce kunu ɗaya mun ka samu na naira ɗari mun ka sha tun da sahi eh. to su ina kina da wasu ɗaya manya maza ko mata duk maza har matan a'a ba ni da ɗaya manya maza amma ina da mata na kuma ce maka suna can suna aure can inda garin da an kahe babansu eh. suna can ne ok to na wannan shi a babban ɗanɗan ɗanki wanda a gabanki eh wancan wanda an ka da shi ne me ya kai ne. shi mun nace ce nan makwauciyar mu ta ɗauke shi ya ta ya rika mata aiki wanke-wanke eh, shekara ta yana shi sha shida tun zo wannan shi wanga alama shi a babba cikin su shekara ta yana shi shekara ta yi goma sha ɗai wa an ga hasu? ita waga ita da shekara goma waga da shekara takwas waga nan shidda hmm. yanzu idan mutum na son ya taimake ki me kika so a taimake ki da shiya abin da naka so a taimake ne da shi abinci da gyaran bayi ba su iya unan makewayin ba su iya hawa tsoro suka ji mm. shi yasa sai sun ti makwabta mm. to da gyaran bayi da katanga wa gananiya da jarin da zane sana'a kai jari kika so kenan na sana'a insha Allah kina in ka kin ka samu jarin kina iya dogaro da kaina ba insha Allah in rike abin da zane mai diya lalurori to waɗannan yara suna zuwa makaranta yi suna zuwa makaranta arabi da boko ok da suna za ku insha Allah ke ka dawo yana da suwa eh nan ya suka arabi nan birnin ruwa suka boko to ya magana kudin kila pta da sauransu ya aka samu ana biyan musu to wani lokaci in baya wani lokaci in ban da shi in ce su yi su kai su ce a yi hankuri wani lokacin an ce su yi hankuri sai su ce ba su zuwa bugun su za a yi wani lokaci in te in kai su da kaina sai ki ba da hankuri mm. to yanzu mutum yana son ya taimake ki kina da akawun number da zai taimake ki idan kila ya taimake ki tsakanin ki da shiya to wallahi an ce mana in buɗa na ba da kuɗi dubu uku ashe mutanen yaudara sukayi yi sai sun ka abin gaba su buɗa mana ba eh. ni kuma ko waya ba ne da ita yanzu baki ma da nan ba waya wallahi ba ne da ita to idan mi asunan unguwa da kike ciki nan hilin gunza wani gari hilin gunza dan durumi wani gari ya nan garin nan garin mm. hilin gunza a garin garin gaba ɗaya gusau ko gusau jihar zamfara insha Allah to yanzu kina lamba yadda za a yanka kiran ki a kira ki da ta za a taimaka maki to ina da ita amma ga yarinya mai wanga ɗakin ita tana da waya inda dai tana nan amma ni dai ban da lambar waya mm, ke baki da lambar waya gaba ɗaya ba ni da ita to kin yadda duk taimakon da za a maki a maki taimako ta hanyar asusun bankin wannan gidan tv mai biri da media consult ban san ban san abun gaba ban san ta hannun mu mm. Eh? <laughs> kun kaga shawara ta ya ni haka nan ya yi gare ni in kun ga shawara ta yi haka nan ne ni dai abin da a ta in dai da a taimake ni a taimaka mani a bani a baki taimakon to wani da ƙarshe wani kira wani wani wani roƙo zaki ga al'umma duk wanda ya bidiyon ne ya hito ya taimake ki domin ki samu ki ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar waɗannan yara ga al'umma gani allah shi ikon taimaka eh. allah sunana kwamar salisu umar wanda mutanen zamfara sun kai sani da suna dan sula mustajen yau kuma ni ne coordinator human rights defenders and advocacy center zamfara state chapter ma'ana shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kasar reshen jihar zamfara kuma kungiya mai zaman kanta ta ƙasa amma reshen jihar zamfara min ga waɗannan bayan allah ka isko kowa cikin su ya tagumi yanzu ina ganin kusan karhe shida na mareci kuno naira ɗari kunu sun kasha kuma ka ga doya da dai ka ji doya da bayanin su yake ya kaga al'amarin kuma ya za ka kira ga al'umma na a shigo domin taimakon ire waɗannan to abinda hankali na ya tashi da shi shine wannan mutane ba daji suke ba ba kuma suna zaune a cikin ƙauye ba suna zaune a tsakiyar garin gusau kuma wata shiyar birnin ruwa kusa da famfon mai shanu a nan cikin garin gusau wanda yake kewaye suke da makwabta kala-kala akwai masu kuɗi akwai masu 'yan dama-dama akwai talakawa so amma babu wanda ya damu da halin da suka ciki ya cin su shan su ya za mu yi don nan rayuwa rayuwar duniya wanda yake yau gare ka gobe ga uwa kuma ban ga amfanin arziki ba ba taimako arziki abin da amfana shi a taimaka mutum ya taimaka da arzikin da Allah ya hore mashi ala halin dusa da zan yi kira ina fara kira ga makwabta na kusa makwabtan gida da gida zuwa ga makwabta na lokal gamman zuwa ga makwabta na jiha zuwa ga makwabta na ƙasa zuwa ga makwabta na kasashen duniya bisa ga musajin tsoron allah gaba akwai mutumin da kyautar naira biliyan guda biliyan yadda ka san ka sha leda fiyota ne ka yadda jin ledat ba komai ba ce amma irin wannan mutane suna ji suna gani suna kallo ka ya kamata a ce akwai wasu abubuwa da an ka ware wanda wannan mutane ba sai wancan mutane sun miko hannun sun kawo ba wanda muka rika bi ko kuma suka rika bi ko wani kwamiti inda ake bi ana tsokana ana yamma mutane wani abu suna rage raɗin talauci suna ci gaban rayuwarsu to ban matsala abin da ka tayi min da hankali kuma shine rijiya wani lokaci tana ba da ruwa sai guga ta katse ga rijiya cike kan dam da ruwa amma sai a sa guga a ebo sai an kusutuwa sai igiya ta katse ma'ana shine yau wani na da kuɗin ya ce wani je taimaki wani a kai da ka zo sai ka sa aljihunka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ba kai ba wani yayi ka canye kuɗin shin ba za ka mutu bane ko ka mance da halittar ka an kai duk abin ga da kai karshe har lahira kai kuma cikin rami za a saka so wannan ina kira ga mutanen duniya su sani Allah subhanahu wa ta'ala cewa lakum la tarjuna lillahi wa qara Allah na kira ga mutanen duniya cewa me ya same ku me ya taba hankalinku me ya taba tunaninku me ya taba kwalku ba ku neman girma Allah kuma ce za ku mutu ne su sani kowai da kyau zai gama da kyau kuma Allah subhanahu wataala ya cewa ya ayyuhal ladzina amanu ittaqillaha ƙulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah idan za ku yi bayani ku yi bayani na gaskiya bisa ga haka muna kira ga mutanen duniya da na jihar Zamfara da makwabta don Allah su kalle yanayin da mutanen duniya suka ci ko mutanen Zamfara ko makwabtansu na cikin gida wannan bidiyo da za ka saki yau in ka sake shi cikin garin gusau sama da mutum miliyan sai sun gane yau da wata suka ce mun kai wani ko mun ka baci wani wallahi yau sai ka ta ganin mai da martani amma damuwa ta ita ce duk abun da muka yi cikin jihar ga ba wani mutumin guda da ya taba kiran mu ai muna sakin namba wayan mu ga bidiyon da hake saki ba wani mutum guda da ya taba kiran mu cikin jihar Zamfara in bayan shekaran jiya da tsohon gwamnan jihar Zamfara mai girma matawallan Maradun bardan ƙasa Hausa ya kira ya turo tallafi naira miliyan guda ga wani bawan Allah da sai mai wani gida kuma ya ba shi wance wanda ya anshi mai gida mota kuma ya kashe wata rigima sai wani alhaji Anas Kaura wanda yake SA ne ya taba kira ya ba tallafin naira dubu ɗari ya biya mu wani sadaki da bayan su nan cikin zamfara ban san mutum guda wanda ya kira mu ba ce ya ji ko ya gani ko yana muna fata alheri amma ga sati sama da mutum biliyan guda suna kiran mu a jihohi daban-daban da kasashen tsallake da kasar da ba najeriya ba me horo ba mu son kishi ne ko ba mu son cigaba ne ina kira ga mutanen mazan farawa mu ji tsoron allah akwai masu kuɗi kala-kala kuma duk abin da muka suna gani akwai 'yan siyasa kala-kala akwai 'yan kasuwa akwai mawadata akwai mu ji tsoron allah mu zo mu ba junan mu gudunmuwa mu ba junan mu taimako tsakani da allah ba sai ka sha wahalar neman mu ba ka san ofisin mu ga inda ya kai tsaye kuma duk mai neman mu da korafi yana isa mu akan bar plaza kusa ga fadar gwamnatin jihar zamfara ba nesa muke ba gaban asibitin farida gaban wani wuri da ake ce jari bola kusa da tsoho yar dole inda ake sai da mashina ga duk yini muna sauran sama da mutum 60 ofis ɗin ka taho kai kallo kai ko ka ga ban al'ajabi ko ka ga tausayi ko ka ga mamaki ko ka ga da mutane suka cikin fitintunu ko cikin cikin na rayuwa korafi na kisa-kisai korafi na wannan kisa kisa ba ma yanzu muka yi muna an san kisa kisan mutane muna solving ɗinsu muna ba su gudu muna sulon matsaloli don a samu sauki to duk mai neman yana da a wannan ofis a kan bar plaza kusa da dole da kasa da babura ko kuma number waya 081 ita ce number mu 081 masu kallon muna godiya da gudunmu da kuke ba talakawan jihar zamfara da shawarori